والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أركم مدساك داوة أولا ونينا قوم شابك ويقوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam 1440 wanda ya daidai da 22 ga watan biyar miladiya 2019 muna tawassuli da kyawawan ayyukanmu da ibadu da muke a wannan wata mai albarka muna addu'an Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana zunubanmu kurakuranmu da muka yi Allah ta'ala ya gafarta mana tambayoyi kamar haka ya ce ya halatta mutum ya karɓa overdraft bayan karɓar albashi to ni ban ma gane me yake nufi ba haka wanda ya gane sai a fahimtar da mu saboda fahimu su'al nisful jawab me yake nufi da overdraft Allahu alam na'am ok kamar irin loan da ake bayarwa kenan okay okay to irin wannan mu'amalolin kamar yadda kuka sani mu'amalar mu'amala ta dukiya da saye da sayarwa ko cinikayya baya yiwuwa dole sai an san yadda tsarin yake kafin a bada amsa a kansa idan bashi ne shi abin da ake karban kuma ya zama bashi ne wanda ana yin sa ba tare da riba ba shikenan sai ya zama ya halatta tsakanin hukuma da ma'aikaci ko ya halatta tsakanin ma'aikata su da junansu ko wani abu mai kama da wannan saboda ka'idar kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riban dukkanin wani bashi da za a bayar wanda ya kara wani amfani akan asalin uwar kuɗin bashin to riba ne wannan ka'ida ce wacce malaman musulunci suka yi jima'i a kanta idan kuma ya zama kamar irin su lon ne da sauransu da ake bayarwa shi ma duka akwai yarjejeniya daban-daban akwai fiskokin da sun halatta a shari'a mutum ya karbi wannan don haka wannan dai ya abin da na sani bacci bayan sallar asuba haramun ne ko yana da kyau ya danganta da yaushe aka yi baccin amma dai mutlakan bacci bayan sallar asuba babu nassi da ya zo wajen haramcinsa kuma ba abu mai kyau ba ne na haka tambayar ka duka biyu yana da akwai amsa a kai ba haramun ba ne kuma ba abu mai kyau ba ne abin da ya tabbata daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda suke faɗa shine sun kasance idan sun yi sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin inda yake zaune inda ya sallah zai ci gaba da zama yana zikiri wasu daga cikinsu sukan yi taɗi ma na tunawa da zamanin jahiliya sai su yi dariya annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi murmushi baya barin wannan wajen har sai rana ta fito saboda babu nassi da ya haramta sai ya tsaya akan asali shine asali shine halal ne mutum ya yi bacci bayan asubahi amma abin da ya fi idan immediately bayan sallah ne mutum ya yi azkar zuwa rana ta fito in ma baccin ne zai yi baccinsa tunda interval ɗin da ke tsakani bai da yawa sannan eh, wasu daga cikin magabata sun kasance suna hana 'ya'yansu yin bacci a irin wannan lokutan kamar yadda aka nakalto daga wasu kamar urwatu ibn zubair da yawa daga cikinsu cewa sun karhanta a yi bacci da safe abinda suke kafa hujja da shi shine hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce cewa buri kali ummati fi bukuriha an yi albarka wa al'ummata cikin sammako don haka shi wanda ya yi bacci bayan asuba yana nuna cewa bai da wani hammi bai da wani target a wannan lokacin bai da wani waje da ya nufa kuma wala Allah ya zama yana da abin da yake so ya yi a wannan ranan inda akwai abin da yake so ya yi a wannan ranan to abin da ya fi shi ne ya je sassafe baka ga kasuwar safe da ake ci ma tafi arha ba a duk daga cikin albarkan kenan da safe za a zo a zazzabe mai kyau a zazzabe masu arahan kai kuma a bar maka a bar maka dan gayu da rana can ka je kaka sha tsada saboda mutane su riga da sun yi abin nan saboda haka wannan yana daga cikin albarka an yi albarka wa al'umma ta waje cikin sammako da take kuma ka gwada ka gani ko da tafiya za ka yi misali a ce tafiyar awa biyar ko awa shida in ka ce za ka bar tafiyar ba za ka yi ba sai kamar goma zuwa sha ɗaya to ba ƙaramin galabaita za ka yi ba amma idan ka ce za ka yi sammako ana sallan asuba ka tafi ka kama hanya bayan an yi azkar da sauransu to sai ka ga ka isa ba kama san ka isa ba shine ma'anan buri kali ummati fi bukuriha duk abin da kake so ka yi sammako da sassafe ake kama fara sai malamai suka ce sai dai idan ya zama kai aikinka dama a wani lokaci ne sai safiyar ne lokacin hutunka to za ka iya yin baccinka tun da dama halal ne ba wani makaruhanci ko kuma ya zama ba ka da wani abin da za ka yi a wannan ranar shi kenan ka yi baccinka kana aikinka a ranakun sati weekend ne lokacin hutunka ko kuma a ka yi aikinka da daddare safiya ne lokacin hutunka ba mai hana ka bacci da safe ka yi baccinka ka da wata matsala haka nan baccin yamma shi ma baccin bayan la'asar shi ma ba nassi da ya hana babu nassi shi ma da ya hana gaskiya shugabanninmu suna neman addu'a domin mu mabiya talakawa muna ci da kyar kuma mu ne muka zaɓe su ji ya ce shugabanninmu suna neman addu'a ko kuma duk muna neman addu'a ba ai ba su kaɗai ne suke neman addu'a ba mu duka ne kuma ba addu'a kaɗai muke nema ba abu biyu muke nema da addu'a da gyaran hali wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk wata musiba da ta same ka Allah ta'ala ya ɗora maka shugaba da zai wahalar da kai Allah ta'ala ya ɗora maka shugaba da baya ka Allah ta'ala ya ɗora maka shugaba da zai azabtar da kai in ka duba za ka ga daga cikin ayyukanka ne saboda kai ne Allah ya baka wannan shugaban inda waninka ne Allah ba zai bashi wannan ba sai dai a bawa waninka shugaba irin na halinsa daidai da halinsa muna ji muna gani yanda al'amuran shugabanci ke kara taɓarɓarewa a mu kuma a daidai lokacin da wasu ma ba musulmai ba ne amma al'amuran shugabanci a wajen su yana ingance za ka yi tafiya ba tunanin ɓarawo ko kidnapper ko ɗan fashi abun ka zai bata ka je ka samu saboda kowa cikinsa akwai gaskiya ba wai shugaban kaɗai ba a kowa sai ya zama yana da gaskiya tukunna kafin a samu shugaba mai gaskiya idan kuma ya zama kowa target ɗinsa shine ya zalunci dan uwansa to in an samu shugaba a zalumi wannan shine adalcin ubangiji daidai wa daida kenan kamata kunu yi walla alaikum kamar yadda kuke haka shugabannin ku za su kasance da haka muna buƙatar abubuwan nan guda biyu gyaran hali da kuma addu'ar saboda addu'a ma tana da muhimmanci matuƙa addu'ar za ta iya canza halin mu ma mu namu din in muka yi ta da ikhlasi cewa Allah ka gyara mu Allah ka canza munanan halayen mu Allah ka gafarta mana mu da na laifufukan da muka yi a baya kuma mu canza hali Allah ya shirye mu ya ce Allah ya yi wa wanda ya gina masallacin nan albarka ya ji daɗi kenan masha Allah da management da na wannan foundation to amin Allah saka da alkhairi da addu'a kai ma Allah baka dama ka gina irinsa da wanda aka gina domin ta da wanda ya gina da mu management da ku masu sauraro duk Allah ya haɗa mu a cikin gidan aljanna ya wata doguwar tambaya shi da kansa ma da ya ce a bari ko da gobe na amsa ah. ta farkon da ya zamu amsa ya ce ina tambaya ne mutum zai iya yin sallar asham da karfe uku na dare kenan babu laifi saboda bai samu yi da liman ba bayan mun yi isha zan iya yin haka raka'a goma da shafa'i da wutiri na yi kuma nafila kafin sahur asali shine ita sallar tarawih ana yin ta ne gabanin a yi bacci shi kuma tahajjud ana yi bayan bacci saboda asalin sunan yana nuna cewa sai da aka tashi daga bacci ne tukunna aka yi sallar shi yasa aka sa mata suna at-tahajjud wacce ita ce ake can da daddare kamar biyu din zuwa uku ko ƙasa da haka ko sama da haka wannan shine asali to amma ubangiji ta'ala bai hana mutum ya yi nafila ba a cikin dare kowane lokaci ya ga dama muddin dai dare ya riga ya yi an riga an idar da isha'i babu wanda ya hana a yi sallar nafila har zuwa lokacin da za a asuba zai keto in ka ji an ce ga lokacin tarawih to ana nufin shine lokacin da al'adance ake yi sannan kuma shine lokacin da ake a farko kafin a yi bacci saboda ya bambanta da tahajjudi da ake bayan an yi bacci wanda shine ake karshen dare shi wannan a yi shi farkon dare wancan kuma a yi karshen dare amma dukkanin su suna amsa suna ɗaya alqiyam ko kuma qiyamul lail tsayuwan dare sai dai wanne yafi falala shine wanda ake a karshen dare saboda karshen eh, dare yana da abubuwa da yawa daga ciki akwai saukowar ubangiji ta'ala karban addu'o'i da ake a kowane ɗaya bisa ukun ƙarshe na kowane dare kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da kuma yadda Allah maɗaukin sarki ya bi bayan Allah nagari da cewa bil ashari hum yastaghfirun to idan kayi wannan nafilar zaka iya raka'a goma da shafa'i da wuturi ya zama sha uku kenan zaka iya yin sha ɗaya kaga dama ka yi takwas sai ka yi shafa'i da wuturi ya zama sha ɗaya kenan za ka iya yin sama da haka za ka iya yin ƙasa da haka duk za ka iya yi sannan idan ka riga da ka yi shafa'i da wuturi to baya halatta kuma ka yi wata nafilar kafin a yi suhur kamar yadda tambayar ka ta kunsa in dai ka riga ka yi wuturi to ka rufe kofar nafila har sai alfijir ya keto sai ka yi raka'ata fajir. in dai mutum ya riga ya yi sallah da daddare kamar yadda muke yanzu a tarawih mutum ya yi sallah tare da liman har a yi witiri a yi sallama to kuma babu wani witiri babu wata nafila da zaka sake a wannan daren har sai alfijir ya keto wannan kuma ga kowa ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu akhira salatikum bil-laili witran ku sanya ƙarshen sallar ku da daddare ya zama witiri in alfijir ya keto kuma wannan daren ya wuce sai kai raka'ata alfajir wannan kuma ya halatta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la witrani fi laila babu witiri biyu a dare ɗaya indai kana son kai wata ibada bayan witiri to sai dai kai su karatun qur'ani da sauran nafilfilu na azkar da sauransu amma ba nafila na sallah ba sai dai kai sauran abubuwa na ibada waɗanda allah maɗaukin sarki yake so muna karatu a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara ne dai faɗin allah maɗaukin sarki واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون سأل الله مدوكين كيتش أعوذ madaukin sarki ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ya ku zuriyar annabi yaqub alaihi salatu wassalam ku tuna ni'imata wacce na ni'imta a kanku wa anni faddaltukum ala alamin kuma ku tuna cewa lalle ni na fifita ku akan sauran talikai kamar yadda muka fassara a baya cewa abin da ake nufi shine ubangiji ta'ala ya yi ni'ima wa banu isra'il ta hanyar aiko musu da annabawa a cikinsu da yawa ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka sannan kuma aka sanya sarauta a cikinsu wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin bayan annabawa da aka basu da manzanni da aka basu da littattafai da manzannin suka zo da shi sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya fifita su da ilimi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin hakika ubangiji ta'ala ya zaɓe su a bisa ilimi akan sauran talikai waɗanda ba su ba ubangiji ta'ala ya maimaita wannan ayar kamar yadda ya faɗa a baya don su bani isra'il su gane cewa lalle allah maɗaukakin sarki ya musu ni'ima shi kuma wannan maimaitawa maimaitawa ne da yake da alaka da abin da ya zo bayansa kamar yadda a lokacin da Allah maɗaukin sarki ya faɗi wancan ya ce wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum maimaici wancan an faɗa ne don neman banu isra'ila su cika alkawari su yi imani da Allah su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi imani da alƙur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya zo da shi a nan kuma Allah maɗaukin sarki ya tuna musu ni'imarsa ne don su ji tsoron lahira shi yasa yake cewa wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shai'a ku ji tsoron wani wuni wanda wata rai ba za ta saka wa wata rai ba da wani abu la tajzi nafsun an nafsin shai'an wala yuqbalu minha shafa'a sannan kuma ba a karɓar wata ceto daga wajen wannan rai ɗin wala min minha adl ba a karɓan wani fansa daga wurin wata rai wala hum yunsarun sannan kuma ba a taimakon su ita wannan ayar waɗannan ayoyin guda biyu suna da alaƙa ne da wancan asali da muka yi ta bayani a kansa cewa allah maɗaukakin sarki yana yin bayanin a bauta masa ta hanyar tabbatar da cewa shi ne ya yi halitta sannan ubangiji ta'ala yana yin bayanin a bauta masa ta hanyar tsoratar da mutane lahira saboda duk mutumin da ya tuna lahira tabbas sai ya ji jikinsa ya yi sanyi ko da kabari kawai ka je makabarta ka ga yadda mutane suke kwance to ka tabbatar da manufar ziyaran kabari kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah iya wannan kawai aka tsaya zaka iya wa'azantuwa ka bar laifi to ballantana kuma ka yi tunanin abin da yake sama da haka na abubuwan da Allah da manzonsa suka da labari na abubuwan da za su faru a lahira da matsayi matsayi da bayin Allah za su wuce a lahira da abubuwan tsoro da kowa zai gamu da shi a lahira kuma kowa sai ya je wa in minkum illa haka na ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya je kuma sai kowa sai ya tsallaka siradi wannan ubangiji ta'ala ne ya wajabta shi kuma ya hukunta shi a cikin lauhul mahfuz kuma dole sai ya faru akan kowa babu wanda zai dojin kamar yadda ake nakaltowa daga wani ake cewa ya ji tsoron Allah kaza kaza a lahira waye waye ya ce ai zai target ne in ya ga kamar ba a ganin sa sai ya shige ya shiga aljanna to a lahira babu wannan don haka kawai ka yi aiki wannan wuni da allah maɗaukakin sarki ya ce a ji tsoronsa ubangiji ta'ala ya sifanta shi da cewa wuni ɗaya ne a nan eh, wattaku yauman ku ji tsoron wani wuni saboda me saboda danganta kiyama ɗin tsayuwan da ake yi ɗin ana cewan yawmul kiyama ranan tsayuwa kamar wuni ɗaya ne amma kuma ubangiji ta'ala ya ce wa inna yawman inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'uddun wuni ɗaya a wurin ubangiji to kamar shekara hamsin dubu hamsin ne ko shekara dubu alfi sana shine shine dubu hamsin ko na'am ai dubu ɗaya ne eh ba hamsina alif sana ba kenan alif sana shekara dubu ɗaya min mata uddun a irin shekarunmu na duniya irin shekarun kiyama a irin wunin kiyama wuni ɗaya daidai yake da wuni dubu ɗaya a nan duniya wuni dubu ɗayan nan kuma a shekara kai afuwan shekara dubu ɗaya a nan duniya shekara dubu ɗayan nan kuma kaga karni nawa kenan Karni goma alfu sana ya kunshi eh, asharatu qurun saboda kowane shekara ɗari karni ne mai zaman kansa sannan an sifanta wunin da cewa a ji tsoron wannan wunin ne don abin da ke faruwa a wunin ba shi kansa wunin ba saboda in wuni ne kam haka kawai misali ba za a ce maka ka ji tsoron gobe ba ko sai dai ka ji tsoron abin da zai faru gobe shine abin da ake nufi kamar yadda ubangiji ta'ala ya hada wannan din a cikin suratul hajj a farko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku lalle girgizan kiyama babban al'amari ne yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد zaka ga mahaifiya za ta bar abin da ta shayar ba zai yiwu kuma haka ya faru a duniya ba sannan za ka samu mai ciki za ta zubar da abin da ke cikinta za ka ga mutane gaba ɗayansu a galabaice a buge amma kuma ba wai suna cikin maye ba ne ba suna cikin maye ba ne kawai azabar wannan wunin ne shi yasa Allah maɗaukin sarki ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim a wani wajen kuma ubangiji ta'ala ya ce yau mai firru mar'u min akhi wa ummihi wa abi a wannan ranar rana ce da mutum zai gudu wa mahaifinsa a nan yana so ya ga mahaifin ma don ya taimake shi zai gudu wa mahaifiyarsa a wannan ranar rana ne da mutum zai gudu wa ɗan uwansa sannan kuma zai gudu wa 'yar uwa ko abokiyar zama zai gudu wa 'ya'yansa wani al'amari ne wanda yake mai girma sai ubangiji ta'ala ya yi bayanin waɗansu matakai waɗanda sanannu ne su a wurin larabawa a lokacin da Alƙur'ani ya sauka cewa waɗannan abubuwan da waɗannan matakan ba sa faruwa a lahira in ma kuna tsammanin suna faruwa ne a nan duniya Allah maɗaukin sarki ya ce la tajzi nafsun an nafsin shai'a wata rai ba za ta sakawa wata rai wani abu ba sannan kuma ba a karɓan ceto sannan ba a karɓan fansa su larabawa al'adansu shine idan ɗaya daga cikinsu wani abu mai muni ya same shi to ana taruwa ne a yi taron dangi a kan taimakon wannan bawan allan kamar yadda za ka taimaki ɗanka sai aka ce musu to babu wannan a lahira kaga an yi kansilin din wannan to sai me kuma sai ceto ko ceto kuma daman idan karfi ya gagara ne sai a dawo mai sai a dawo roko. don ka roƙa da matsayinka da kake da shi a wurin wane ko a wurin wancan idan wannan harkar kabilancin ya gagara da kuma kusanci na da shi ta bangaren haifayya ko bangaren kabila ko bangaren gari to yanzu bari in dawo lallaba ko da ba a sanni ba dai zan yi zaƙin baki da Allah a bani ceton wane da Allah a mini kaza to wannan ma Allah madaukin sarki ya ce shi ma babu shi sai me kuma in abu ya gagara ne kamar yadda polisawan mu suke kaje kaje ka kana da dan laifi haka da watakila ya kama ka da shi ya yi fiska ka yi roƙon ka roƙon sai a ce to kawo na goro kana bayarwa sai a ce wuce kaman ba kai ba to wannan babu shi a lahira wala yuqbalu minha adl babu fansa ballantana ka ce za mu tattaro da an riga an kasa bamu a ƙarfi sannan kuma mun zo batun roƙo an ƙi bamu to yanzu bari mu tattaro abin da muke da shi na dukiya a ƙabilar mu ko a familin mu ko a gidan mu don mu ceci wane daga azabar ubangiji to wannan shi ma babu shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya rufe kofa yace wala hum yunsarun to babu kuma mai taimakon su ai dan waɗannan abubuwan guda uku duka idan babu su ai babu taimako tunda babu kofa babu kofar taimako sannan Allah madaukakin sarki ya bayan yayi bayanin la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha adl dukkan duk abubuwa ɗaya daga cikin waɗannan ma kawai sun isa a ce mutum ya zama ni an nisan tashi daga rahamar ubangiji ta ala ranar kiyama ɗaya daga cikin su kawai amma kuma sai Allah madaukin sarki ya ƙara cewa walahum hum yunsarun me fa'idar rufe kofa da cewa walahum hum yunsarun shine saboda shi wancan fansan da wancan sakamakon da zaka yi shi zai iya yiwa zaka yi shi ne da wani abu wanda za a iya gani a iya tabawa shi kuma taimako ba dole ne sai da wani abin da za a iya gani ba shi ma Allah madaukin sarki ya rufe shi ya ce wala hum yunsarun shi ma wannan din babu shi ma ba za a yi shi ba sannan anan Allah madaukin sarki ya gabatar da ceto a gaba kuma Allah madaukin sarki ya gabatar da karɓar fansa a can wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a wala hum yunsarun anan wala yuqbalu minha adlun wala yu'khadhu wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun anan an gabatar da ceto a can kuma gaba a cikin wannan surar har ila yau an gabatar da an gabatar da fansa sai malamai suka ce akwai hikima da ta sa ubangiji ta'ala ya gabatar da ceto a can kuma ya gabatar da fansa shine hikimar ita ce zai iya yiwa wani daga cikin mutane abun alfaharinsa shine danginsa ba wai kudinsa ba idan ya zama mutum abun alfaharinsa shine danginsa sai aka ce to babu ceto sai aka gabatar masa da ceto ya fara jin a ransa cewa danginsa ba za su cece shi ba ya fara ji a ransa cewa babansa ba zai cece shi ba ko ɗansa ko matarsa ko waye sai aikin da ya aikata wanda zai kusantar da shi zuwa ga ubangiji sannan idan mutum ya zama shi kuma gadaransa shine dukiya kuma sai aka gabatar masa da fansa a can in ma kana ji da kuɗi ne ya kai bawan Allah ka sani cewa fa babu fansa kuɗinka ba zai iya fansan ka ballantana kuma daman baka da dangi ballantana dangin su cece ka in ma kana da alfahari da kuɗi to haka zaka je a wannan ranar baka da komai saboda duk kuɗinka a nan za bar shi duk abin da ka mallaka a duniya za ka bar shi kama ba bada akunta udun kamar yadda aka fara ku haka za ku koma za ka zo baka da komai haka nan za ka koma ma baka da komai yanzu kenan mai rage ya ku bayan Allah shine mutum ya je da imani Yau la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ubangiji ta'ala ya ce a wannan ranar ai babu wani dukiya da zai yi amfani kuma ƴaƴa ma ba za su yi amfani ba illa man ata Allah bi qalbin salim sai wanda ya je ya je a wannan ranar ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki da zuciya wacce take mai lafiya zuciya mai lafiya ita ce zuciyar da babu shirka a cikinta zuciya mai lafiya ita ce zuciyar da babu zunubai a cikinta wanda suka zo suka dabaibaye zuciyar har ta zama baka saboda saƙon Allah za a iya samun zunubi na'am saboda babu ma'asumi amma dai ya zama kullum zuciyar tana ƙoƙarin ta kaurace wa manya-manyan zunubai don Allah ya gafarta ƙanana wannan zuciyar ta je wa Allah maɗaukin sarki babu shirka to wannan zuciyar ita ce abin da ake cewa alqalbus salim illa man ata Allah bi qalbin salim sannan Allah maɗaukin sarki ya ce la tajzi nafsun an nafsin shay'an babu wata rai da za ta saka wa wani kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi shai'a ya ku mutane ku ji tsoron Allah sannan kuma ku ji tsoron wani wuni da mahaifi ba zai sakawa ɗansa da wani abu ba ba zai ce shi a kama shi da laifin da ake kama ɗansa da shi ba wannan ba adalci ba ne ubangiji ta'ala kuma baya zalunci Allah madaukin sarki ya ce la waziratun wizra ukhra wani laifi baya sha laifin wane baya shafan na wane kowace rai ita ce take da laifi kuma ita za a kama saboda haka la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a na'am zai iya yiwa ka ce ai mahaifi daman watakila zai iya yiwa ‘ya'yansa suna da yawa to watakila Allah ta'ala ya bada dama shi kuma ɗa ya ceci mahaifinsa sai Allah maɗaukin sarki ya ce ina shi ma babu inda kowa dai babansa ɗaya ne ko ko da 'ya'ya goma ne zaka samu in babansu ɗaya ne to kowa yana dangantuwa zuwa ga wannan baban to ko da su goman ne kuma babu yadda za a yi ɗaiɗaikunsu ko dukansu su ce za su ceci za su ceci babansu daga azaban ubangiji wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a sai Allah madaukin sarki ya ce inna wa'adallahi haqq alkawarin Allah maɗaukin sarki ai gaskiya ne abin da ake so shine fala kumul hayatud dunya kada rayuwar duniyar nan ta ruɗe ku ku ce za ku ƙauracewa abin da ubangiji ta'ala yake so sannan Allah maɗaukin sarki bayan ya kore mujazati ko a ce wani ya zo ya zama wakilin wani kamar yadda wannan zai iya faruwa a nan duniya wani ya yi laifi wani ya zo ya ce ni ne na zo a madadinsa ina neman alfarma ko kuma a wani ya ci bashi wani ya zo ya ce wanin da ya ci bashi bayi da abin da zai biya ni na cire kuɗi zan biya bashin a madadinsa a nan duniya wannan zai iya yiwa amma lahira ba zai yi ba la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a sannan sai abu na biyu shine ubangiji ta'ala ya kore ceto ceto shine abin da a larabci ake ce masa shafa'a abin da ya sa aka ambace shi da shafa'a shine saboda shi mai ceto yana haɗo wanda yake so ya cece shi tare da shi su zama biyu shi ya sa a shaf'u abu biyu ne ai ba ana cewa shafa'i da witiri ba to a shaf'u abu biyu kai baka yadda ka tafi kai kaɗai ba har sai ka ceci waninka ya zo ya shiga rigar ya shiga rigar cetonka ya tafi tare da kai kaga kun zama biyu kenan shi yasa ake cewa ceto aka kira shi da sunan shafa'a sannan shi ceton nan a shari'a abu ne wanda zai iya yiwa amma yana da sharuɗa farko dai tukunna wannan aya ce da take magana akan kafurai cewa kafuri babu wanda zai cece shi ubangiji ta'ala ya ce famatan fa'uhum shafa'atu shafi'in wa malahum an tadhkirati mu'ridin ceton mai ceto ba zai musu amfani ba a ranar kiyama Allah maɗaukin sarki ya rufe wannan ƙofar in dai mutum ya je lahira yana kafuri to babu ceton da wani zai iya yi masa amma a musulunci ko musulmi shi kam za a iya cetonsa kuma ceto a shari'a babi ne mai zaman kansa wanda yake kunshe da bayani na waɗanda za su yi ceto kamar yadda ya zo a nassoshi da kuma sharuɗan yin ceton da kuma yanayin yin ceton shi kansa farko dai tukunna waɗanda za su yi ceto su ne waɗanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ruwaito bayaninsu cewa shafa'atul mala'ika shafa'atul anbiya wa shafa'as salihun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda za su yi ceto a ranar kiyama su ne waɗannan mala'iku za su yi ceto bayan Allah salihai za su yi ceto annabawa za su yi ceto sannan kuma akwai lafazi cewa shahidai su ma za su yi ceto waɗannan su ne waɗanda za su yi ceto akwai lafuza da dama cikin waɗanda cikin bayanin waɗanda za su yi ceto kamar yadda ya zo a cikin hadithai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alƙur'ani zai ceto annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi ku karanta qur'anin nan saboda zai zo a ranar kiyama yana mai ceton ma'abota karanta shi a duniya sannan azumi zai ceto azumi zai zo ya ce ya ubangiji na hana wane ya ci abinci ya sha abin sha ya aikata abin da sha'awansa ke bashi a lokacin da yake duniya saboda haka ka bani cetonsa sai Allah maɗaukin sarki ya ce an baka cetonsa don haka annabawa na ceto mala'iku na ceto salihan bayi na ceto shahidai suna yin ceto sannan alƙur'ani yana ceto kuma azumi ma yana yin ceto hadithi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa mutanen arafa su ma suna yin ceto a lokacin da mutane suke tare a arafa suke yin addu'a ubangiji ta'ala zai tambayi mala'iku ba dan bai sani ba ya ce ma za yuridu ha'ula me waɗannan bayin nawa suke so sai mala'iku su ce ya ubangiji yuridu na magfiratak abinda suke so shine suna neman gafaranka ne ya Allah sai Allah maɗaukin sarki ya ce ku taho daga arafa afidu min arafata maghfuran lahum waliman shafa'u lahu su taho daga arafa an gafarta musu zunubansu da duk wanda suka cece shi a ranar kiyama saboda haka mahajjata su ma suna daga cikin masu ceto waɗanda suka tsaya a arafa suke neman gafarar ubangiji ta'ala suke neman aljanna sannan daga cikin masu ceto akwai yara ƙanana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce duk mutumin da da shi da matarsa suka rasa yara uku waɗanda ba su balaga ba suka rasu to za su samu waɗannan yaran suna jiran su a aljanna idan an je lahira sai Allah maɗaukin sarki ya ce musu udkhulul janna sai su ce la nadkhulul janna hatta yadkhula ma'ana aba'una ba za mu shiga aljanna ba har sai iyayenmu sun shiga tare da ku sai Allah maɗaukin sarki ya ce musu udkhulul jannata antum wa aba'ukum ku shiga aljanna da ku da iyayenku amma wannan sharaɗi ne sharaɗin dole sai an yi mai sai mutum ya yi ihtisabi a wajen ubangiji ana lokacin da ya rasa wannan ɗan ya ce allah ka sa rashin sai ya zama mini alkhairi amma wanda ya rasa ɗan ya sa hannu a yana ta ihu yana wayo allah na shiga uku mai na yi maka ya allah to a wannan kam ai zai bayani shi kansa aikin da ya ma abun a tambaye shi ne tukun ba maganan ceto ake ba wannan hadisi ne wanda limamun nasa'i da limamun ahmad suka ruwaito shi kuma al albani rahimahullah ya inganta shi daga cikin masu yin ceto akwai bari da za a yi na ɗan tayi ɗan jariri wanda za a yi barinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna saqta la yajurru ummahu bi sararihi idha ihtasabathu lalle bari da za a yi zai zo yana jan mahaifiyarsa da wannan cibiyar in dai mahaifiyarsa ta ɗauki dangana a lokacin da ta rasa shi la yajurru ummuhu bi sarari ta sabatu idan ta rasa shi ta ɗauki dangana don haka kenan idan mutum ya rasa eh, wani abin nan ɗansa to abin da zai ya kamata yi shine ya nemi Allah maɗaukin sarki ya sa shi daga cikin masu cetonsa sannan الحجر الأسود شما ينين تيتو كما لأن يزو منزا الله صلى الله عليه وسلم يأتي يأتي يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق به يشفع لمن قبله ينا زوى أرانر القيامة ينا دا إدانوى قدابيو الحجر الأسود zai zo yana da idanuwa guda biyu alhajarul aswad zai zo yana da harshe yana ganin wanda ya sumbance shi zai ce ya ubangiji ga wanda ya sumbance ni ka bani cetonsa zai gan shi da ido sannan kuma zai masa magana zai yi magana don neman cetonsa da baki sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi magana akan alkur'ani ya ware bakara da ala imran yake cewa iqra'u al-baqarata wa ala imran fa innahuma ya'tiyani yawm al-qiyamah ka'annahuma ghamamatan tudhillani sahibahuma yawm al-qiyamah suratul baqara da آل imran an ware su bayan an yi magana akan qur'ani da cewa a rinka karanta baqara da ali imran sosai saboda za su zo a ranar kiyama suna yin gajimare suna yin inuwa wa ma'abocinsu kuma wannan yana ɗaukan ma'anan kai shi zuwa ga rahamar ubangiji da izinin allah don haka waɗannan su ne waɗanda allah maɗaukakin sarki ya ba wa dama cewa za su yi ceto sannan ceto yana faruwa a ranar kiyama ne idan sharuɗan nan guda uku sun cika sharaɗi na farko shine ubangiji ta'ala shine zai ba da izini na lokacin da yake so masu neman ceto su zo su nemi ceton don ba wanda ya isa ya ce zai zo ya nemi ceton ma in allah ta'ala bai ce yanzu lokaci ya yi bana a nemi ceto saboda kiyama ta wuce sanin mutum ba kamar nan duniya ba ne shine na farko kenan iznullahi bi shafa'a allah maɗaukin sarki zai yi izini da cewa yanzu lokaci ya yi da za a iya zuwa a yi ceto kamar yadda ubangiji ta'ala ce kulli lahi shafa'atu jami'a a wannan ranan Allah ne kawai mai bada izinin a yi ceto kuma sai wanda ya bada izinin cewa ka yi ceton sannan kuma sai ya yadda da wanda za a ceta sannan Allah maɗaukin sarki ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini, wane ne zai bada ceto idan Allah maɗaukin sarki bai bada izini ba bai ce lokacin ceto ya yi ba babu ma min shafi'in illa min ba'di izni babu wanda zai bada zai ce zai ceto sai idan ya zama bayan Allah madaukin sarki ya bada ya bada izini sharadi na biyu shine Allah ta'ala ya yadda da wanda za a cece shi dole ba wai kudin goro kawai za a yi ba lokacin da ake yin ceto a ce misali wani bawan Allah ya zo yana son Allah ya bashi ceton wasu jama'a haka kawai a cikin duhu ya je ya tattara da eh, arne da musulmi da kowa da kowa kawai ya ce ku zo ku zo ni ne Allah ya bani ceton ku mu tafi aljanna ina haka ba zai taɓa faruwa ba sai idan Allah ya yarda da ɗaiɗaikun wanda za a ceton su kansu ma tukun wane shi nake so a bashi cetona wane to ka je an baka cetonsa sannan wane ma shi nake so a bashi ceto na wane je ka an bashi cetonsa ɗaiɗaikun su kowa sai Allah madaukin sarki ya yarda da shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun wannan sharadi na biyu kenan sharadi na uku shine Allah madaukin sarki ya bada izini wa mai yin ceton cewa je ka an baka ceton wane shine idnullahi lishafi' Allah madaukin sarki yana bawa mutane damar ceto su ne waɗancan mutane da muka irga bayan allah salihai annabawa yara da suke 'yan ƙanana da suka rasu sannan ana ba da ƙor'ani daman ceto ana ba da azumi daman ceto idan allah maɗaukin sarki ya ba da dama to shine ceton zai tabbata da izininsa allah maɗaukin sarki ya ce yau ma'izin la tanfa'u shafa'atu indahu la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla la tanfa'u shafa'atu illa man adhina rahman wa radiya lahu qawla ba wanda cetonsa za ta yi amfani ma'ana babu wanda ma zai iya yin ceton a wannan ranar sai wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi izini sannan kuma ya yadda da cetonsa wa radiya lahu qawla Allah madaukakin sarki ya yadda da zancensa wa kam malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda a cikin mutane akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ba za a ba su ceton wasu ba sai dai su yi fama da kansu a ranar kiyama a cikin hadithin abu darda radiyallahu an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal la'anina la yakununa shuhada wala shufa'a a yawmal qiyama masu tsinuwa ba sa kasancewa shahidai masu tsinuwa ba sa kasancewa masu ceto a ranar kiyama wannan yana nuna cewa ba a so mutum ya zama mai tsinuwa Allah ya tsine wa wane Allah ya tsine wa kaza Allah ya tsine wa kaza kaza abu kaɗan na faruwa mutum ya ta zage-zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai yin wannan halin ba zai ceto ba sannan ba zai zama shahidi ba wannan yana nuna wannan halin hali ne mai muni wanda zai iya nisanta mutum daga kasancewa muta daga cikin mutanen kirki na gaba-gaba waɗanda za su zama su ne za su shiga aljanna har ma su samu daman ceton wasu a ranar alkiyama sannan ceto kala-kala ne mataki-mataki ne a ranar kiyama bayan wancan ceton da ake yi na kowa da kowa da na yara da na azumi da na karatun ƙur'ani da muka ambata akwai matakai-matakai na ceto kuma oga wajen yin ceto shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi cetonsa a wannan ranan bai taƙaita ga musulmai kaɗai ba akwai wani ceto da Allah maɗaukakin sarki zai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama damar yin wannan ceton ya zama har wanda ba musulmai ma sun amfana da wannan ceton da manzan Allah ya sallallahu alaihi wasallam shine al-maqamul mahmud bayan mutane sun tashi ana tsaye a filin kiyama ubangiji ta'ala zai hana kowa ya yi magana ba wanda yake da dama ya yi magana kowa ya yi shiru zuwa lokacin da allah maɗaukakin sarki zai ba da dama mutane su ɗunguma su tafi wajen annabawa suna neman waɗannan annabawan su ceci bayin allah daga tsayuwan filin kiyama don a fara hisabi wannan annabin ya ce ba da shi ba ku je wurin wane wannan annabin ya ce ba da shi ba ku je wurin wane har a zo wurin manzan allah sallallahu alaihi wasallam idan aka roƙe shi cewa ya je wurin ubangiji ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana laha ana laha wannan aitawa ce dama cetona ne ya je ya gurfana gaban ubangiji ta'ala ya ce ya ubangiji ina ceto ne na bayan allah cewa a fara yi musu hisabi kowa da kowa har wanda ba musulmi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan ceton tukunna kowa ya fara jin sakamakonsa don shi kansa jira din ma ai wani abu ne jira kawai a ce maka ka zauna a nan ka je ko ina ka jira ni ina dawowa sai in je sai baɗi in dawo da Allah ba azabtar da kai ba saboda haka sai ubangiji ta'ala ya ce masa ya muhammad irfa ra'sak washfa tushaffa wasal tu'ta ka ɗaga kanka ka nemi ceto za a baka sannan ka roƙa za a baka to daga nan ne sai a fara yin hisabi ga dukkanin bayin Allah har zuwa lokacin da kowa zai san matsayinsa idan kowa ya san matsayinsa za a zo matakin 'yan aljanna za su tafi aljanna to su ma ba za su tafi haka kawai ba a ce misali kai za ka bi ta nan police about wannan ya bi ta nan ya je ta yola mu haɗu a can a ina akwai tsari shi ma ba wai fauda ba ne ba hayaniya ba ne kowa ya san cewa zai shiga aljanna to ku zo manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam zai je ya kwankwasa kofar aljanna don a buɗe masa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقال من أنت فيقول أنا محمد فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد إلا أنت كو ألا أفتح لأحد غيرك زي قنقو سقوفا ميقادن الجنة سيتي وانيني سيتي سنانا محمد صلى الله عليه وسلم تو ميفارو sai ce na zo ne a buɗe aljanna bayan Allah ‘yan aljanna su shiga aljanna Allah sa muna bayansa dab da dab shikenan sai a ce to sai mala'ikan ya ce daman kai ne aka ce aka umarce ni cewa kai zan fara buɗewa aljanna kar in buɗewa kowa sai kai saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai a buɗe aljanna yan aljanna ya shiga aljanna sannan yan aljanna daga baya kowa ya shiga aljanna haraba kowa gidansa su ci gaba da hidimomin su aljanna wannan mataki na biyu kenan mataki na uku shine ceton da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ga ma'abota kaba'ira masu manya-manyan laifuffuka daga cikin al'ummarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda zuwa cikin hadithin Abu Huraira radiyallahu ta'ala an yana cewa li kulli nabiyyin da'watun mustajaba fata'ajjala kullu nabiyyin bi da'watihi wa ana ikhtaba'tu da'wati shafa'ati li ummati wa hiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati wa lam yushrik billahi shay'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane annabi daga cikin annabawa yana da addu'a karɓaɓɓiya dukkanin annabawa sai suka yi gaggawa da addu'o'insu tun a nan duniya sai Allah ta'ala ya ba su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kasancewansa mai jin tausayin al'ummarsa ya ce ni sai na ɓoye tawa addu'ar karɓaɓɓiya guda ɗaya da Allah zai bani ko da Allah ya bani ya mini garantinta na ɓoye ta ne ga ma'abota manya-manyan laifuffuka daga cikin al'ummata kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ce insha Allah kuma wannan ceton sai ya samu mutanen da daga cikin al'umma na suke sun yi manya-manyan laifuffuka kaba'ir kenan amma sun je wa Allah madaukin sarki ba sa shirka wa Allah wannan shine sharadin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya fito da sharadin fili dan kowa ya sani waɗanda ba sa shirka wa Allah ba sa haɗa Allah da wani cikin bauta ba sa yin dukkan wani dangi na abin da ya shafi shirka wannan ita ma wani mataki ne na ceto da wannan kenan yana nuna cewa sai sun shiga aljanna sai sun shiga ah, sai sun shiga wutan afwan sai sun shiga wutan ah, gabanin gabanin a ceto su waɗansu kenan waɗansu kuma gabanin su shiga saboda akwai wannan matakin ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo filin kiyama allah maɗaukin sarki zai ce adkhil min ummati kamar la hisaba alaihim min albabil aimani min abwabil janna ka shigar daga cikin al'ummarka waɗansu mutane waɗanda babu hisabi akwai waɗansu kuma wanda ba za a ma musu hisabi ba ka shigar da su ta ƙofofin dama na aljanna wahum shuraka'un nasi fi ma siwa zalika min al-abwab waɗannan mutanen za su zama sauran ƙofofin sauran mutane za su shiga amma waɗannan ƙofofin su ne za a fara shigar da su wannan hadithi ne bukhari da muslim suka ruwaito shi sai wasu daga cikin malamai suka ce waɗannan mutanen da ba za a musu hisabin ba zai iya yiwa wasu ne daga cikin waɗannan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wancan hadithin zai iya yiwa kuma waɗannan wasu ne daban ma'ana zai iya yiwa akwai mata daga cikin matakan a samu waɗansu sai sun shiga aljanna ne eh, sai sun shiga wutan ne tukuna an azabtar da su sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cece su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cece shi Allah ya sa shi daga cikin Allah ya samu daga cikin waɗanda zai ceta sannan daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kan cetonsu shine hadithin da ya zo na muslim cewa mamin muslimin ya mutu Fa ya جنازته ala jana'zatihi Arba'una يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله illa إلا شفعهم الله wani musulmi da zai mutu sai ya zama an samu mutum arba'in sun tsaya a kan janazarsa waɗanda ba sa shirka wa Allah face sai Allah ta'ala ya ba su ceton wannan bawan Allah da wannan ne yake da muhimmanci a ce mutum ya yawaita masallata a bayansa bayan ya mutu hakan kuma ba zai yi ba dole sai ya kyautata mu'amalarsa da mutane saboda wannan fa'ida ce mai girma a ce a samu wannan waɗannan mutanen wannan adadin mutanen Allah bayan Allah nagari waɗanda Allah ta'ala yake so su tsaya a kan janazarka kuma Allah ta'ala ya ba su ka a ranar kiyama wannan al'amari ne wanda yake da muhimmanci shi ma wannan malamai suka ce shi ma wannan kabla an yadkhulan nar shi ma mataki ne na gabanin mutumin ya shiga wuta su waɗannan bayan Allah da suka masa sallah za su ce ya Allah ka ba mu ceton wannan bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce man qala hina yasma'u nida allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wasu salati ati muhammadan al-wasilata wal wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta hallat lahu shafa'ati yawm al alhamdulillah mun saurari wa'azi daga masallacin agga islamic center wanda dr umar faruk abdullahi chief imam coordinator a ga islamic center ya gabatar tare da mai jan bakinsa Alarama saifullahi suleiman wanda kuma a ga islamic center ita ta ɗauki nauyin kawo muku wannan karatu Allah ya saka da alkhairi. Qul sadaqa fattabi'u millata Ibrahim hanifa